akan waƙar da ya masa ta cin mutunci yanzu haka mai sauraro za mu saka muku bidiyon yadda hamisu Breka ya kai ziyara har ƙasar Nijar domin ganin shugaban ƙasar Nijar watakon bazum domin su tattauna dangame da al'amarin Aminu G. Tamboy domin Hamisu Breka ya durƙusar da kansa a gaban shugaban ƙasar Nijar na cewa ya taimaka ya yafewa Aminu G. Tamboy kada ya kulle shi tabbas mai sauraro shugaban kasar Nijar ya karɓi roƙon hamusu Bureka domin yanzu za ku yi mamakin yanda ba Bazum ya wa Aminu G Town Boy akan zakin da ya masa. Mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen bidiyon nan domin mu saka maka haɗuwar hamusu Bureka da kuma shugaban ƙasar Nijar wata Bazum. amma kafin nan muna roƙonka idan har ya kasance wannan ne shigo kwatashen nan ta ta farko muna roƙonka da ka dangwala mana alamar ne sannan kuma kada ka manta ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye shiryen mu hamisu gureka ya ce wa shugaban ƙasar nijar tunda aminu ji tamboy ya nemi gafararsa da ya yafe mai kuma ya tuba akan laifin da ya yi misurarwa yanzu haka aminu ji tamboy yana kulle a kurkuku inda yanzu ake gana masa azaba tabbas mai sauraro aminu g town ya shiga cikin wani hali domin ya yi dana sanin zakin shugaban kasar nijar watakon zo da yi tabbas mai sauraro wannan lamari akwai rikitarwa a cikin shi domin mai sauraro idan kai duba da aminu g town boy ya ce wannan waka da yi ta kai shekara hudu da yinta hakan ne yasa mutane suka fito suna zazzaginsa akan cewa yana neman kare kansa ne domin shekara hudu baya da ta wuce bazum ma bai hau kan mulki ba kawai ya haka ne domin ya tsiratar da rayuwarsa ne saboda ya san cewa dole ne sai ya ci gidan yari kuma sai ya sha wahala domin ba najeriya ba ce ba da zai zagi shugaban ƙasa ya zauna lafiya tabbas mai sauraro shugaban ƙasar Nijar ya kasance shugaba ne wanda ba a taɓa yin shugaban ƙasa irinsa ba domin ko a najeriya ba a yi kamarsa ba lokacin da zamanin baya ya wuce mun gode da ziyartar wannan tasha ta mu mai albarka da kuke yi ta sharhi tv kada ku manta ku yi subscribing sannan kuma ku dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu kai mana lakin a ƙasan bidiyon namu sannan kuma